gabatar ɗiya mata ne daga sassa daban-daban na birnin Yamai suka hito yin zanga-zanga a ranar 13 ga watan Mayu shekara ta 1991 domin a dama da su a cikin ayyukan babban zaman taron ƙasa da yawa wakana a ranar 29 ga watan Yuni na wannan shekarar. Babbar ƙungiyar matan ƙasar Nijar AFN ɗaya ɗayar ƙungiyar ɗiya mata ta wannan lokacin ta taka rawar gani sosai tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin ƙwadago na ma'aikata wajen tattaro mata domin su halarci wannan jerin gwanon. Uwar gidan Sadu Aisatu Kondo na ɗaya daga cikin matan na ta kungiyar ta FN ta bayyana mana tushen zanga-zangar. A nan sai sai oji ana nan ana wani seminar mata suna nan sai wata ta zo take cewa ah kun jiya ko dukkan conference national an ka mace guda ce an ka ɗauka sunanta. Mu lokacin na AFN sai mun ka hiddo mu ma mu duka mun ka gaya musu mun ka ce musu to shiga cikin su mun ka ce to wallahi a mata cikin conference national ko shi abin da an kai. Musa Hassan ɗalibi ne a wannan lokacin dandazon na mata ya bashi mamaki sai ya bi su domin ganin inda suka dosa. Za ni wajen Santikitiyar Franco Nigeria mu makaranta muna taru can don horon mu juna. Bisa hanya daidai wajen meri ka ma an kai haka matan ma sun fito daga wajen asamble suna zuwa. Jama'a ko wani hanya ni yamma in ka gani zuwa da sai an yi da su sai su ma a ba su rabon su ba su yarda mai da su ba ni ke to bari dai in bi su in gani. Mun ta hawa wajen eh, Rampon Justice. Mata sun rantse sai an saurare su a wannan ranar sun yi jerin gwano daga dandalin fahimtar juna zuwa harabar Prime minista inda uwar gidan bayar maryam Gama ce ta karanta kuma ta mika wasiyar tasu ga firayim minista na wannan lokacin. Lokacin da muka fito muka wannan zanga-zanga dan mu gwadi rashin adalcin da ake ma mata. Mu duka da muka daga murya duk mata sai suka amsa. Kwalliya ta biya kuɗin sabuni mun gwadi da lalle lalle don in a yi abin tasiri ne dole sai an yi haɗin gwiwa dole sai an yi haɗin kai ba a yi a yi wani abu in ba a yi haɗin kai ba kuma yau shekara 27 a baya abin ya shiga cikin tarihi ya aiho abubuwa daban-daban na kare hakkin mace. Kwalliya ta biya kuɗin sabili domin wucewar da matan suka yi ta haifar da yunkurin ɗiya mata a cikin siyasa kuma daga wannan lokacin ne ranar sha uku ga watan Mayu ta kasance ranar ɗiya mata na Nijar. Washe ganin fitowar ta mata kwamitin zartaswa ya ba matan damar shiga tsare-tsare da kuma ayyukan na babban zaman taron ƙasa cewa da Conference National Sovereign.